al rahimahullah wanda ibn al-fawzan yayi wa sharha muna yi musu addu'ar alkhairi Allah madaukakin sarki ya lullube su da rahamarsa farta musu kurakuransu Allah ya haɗa mu da su a jannatin firdausi da rahamarsa to a cikin tattaki da muke yi a cikin littafin mun kwana a ƙarshen shafi na hudu ko wanda kuma insha Allah ya kun shafi na 205 gabar karatu ta 81 ina fatan haka yake قال المؤلف رحمه الله والله عز وجل سميع بصير عليم wannan yana daga cikin aqidar ahli sunnati wal jama'a ka yarda Allah sami'un ne basirun ne alimun ne wannan yana daga cikin nau'i na tauhidi wanda dama tauhidi nau'i uku ne Tauhidin uluhiyya tauhidin rububiyya tauhidul asma was to wannan yana daga cikin tauhidul asma as-sami'u al-basiru al-alimu daga cikin nau'o'in tauhidi wajibi ne mutum ya yarda da kadaitaka sunayen ubangiji da sifofinsa to daga cikin aƙidar waɗanda suke bin littafin Allah alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yadda Allah sami'un mai ji ne yana ɗaya daga cikin sifofin ubangiji wanda kuma sunaye ne wanda in ka kira shi as-sami'u sunansa ne zaka iya roƙonsa da as-sami'u kuma sifarsa ce don shi duk inda kake yana jin ka ba kuma kai kaɗai ba yana jin mu yana jin su yana jin komi shi yasa ba a cewa ya daya yake ji jin Allah ba irin na ɗan adam ba ne ba irin na halitta ba ne Allah ne kadai yake da irin wannan jin yana jin halittun sama mala'iku duk motsin da suke da furucin da suke yana ji yana jin namu mutane da muke kan doron ƙasa yana jin na ƙwari yana jin na tsuntsaye yana jin na dabbobi yana jin na kifaye da sauran ƙwari dabbobin ruwa yana jin wa'inda suke ƙarƙashin ta tattara ba Allah ba waye wani kai yanzu idan kwastoma suka yi maka yawa suka kai goma sha uku kowa yana magana ba za ka fahimci wani ba eh to amma Allah kowa zai roƙe shi kuma yana ji kowa zai yi kuka kuma ya ji ba kuma mu kare ba har kwari ka duba dai yanda ƙwari adadinsu ba wanda ya san adadin kwari kuma kowanne in ya tashi matsalar sabon Allah yake kaiwa aljanu suna nan mala'iku suna nan dabbobi abun halittar ruwa mu jama'a mutane to Allah sami'un sannan kuma basirun ti yana ganin mu gaba ɗaya yana ganin kowa kuma ba wai a matsa yake ganin ba wani ya kare shi bai ga wani ba mm. yana kallon ka rangadadau kamar yadda yake kallon su rangadadau yana ganin halittun sama da na ƙasa da na tsakanin sama da na ƙasa da na ƙarƙashin ƙasa da na cikin ruwa duk yana ganin su dalla dalla ba wanda bai san da shi ba yo in ba Allah ba wake da irin wannan ganin yo ai sai shi shi kadai ne yake da irin wannan ganin alim kuma ya san da su duk abin da kai ya sani ba inda za ka buya ka yi wani abu Allah bai sani ba to wannan aƙida ce ta ahli sunnati wal jama'a Allah sami'un ne basirun ne alimun ne idan har ka san Allah sami'un ne yana jin ka za ka fara yin magana da baya so wai rashin imani da as-sami'u shi yasa muke faɗin abin da muka ga dama muna ga kamar bai idan da mun yadda shi ne ji ne to in dai magana ta sabon Allah ce ai da ya kamata ka ji kunyar Allah ba za ka faɗi ba yana ji sai ka bari sai in baya ji eh to yaushe ne baya ji kaga kenan ba za ka faɗa ba Don ya kamata in kana tsoron mutum ba za ka faɗa masa mummunar magana ba sai kaga baya nan ko to ya ka, shi kuma Allah yana nan sai mu rika faɗi mu bari mana sai in baya ji yaushe ne to kaga da ba za mu saba wa Allah ta nan ba inda akwai imanin cewa yana jin mu sannan kuma basirun yana ganin mu ya za ka yabo a gaban Allah yana ganin ka eh ya kamata da in dai akwai imani kar ka saba wa Allah yana gani kaga in dai aka ce sai ran da bai gani kuma to ba ranar ba lokacin ba gun kaga ba za ka saba wa Allah ba in akwai imanin hakan alimun kuma in ya san da kai duk abun da kai ya sani to ya kamata kai ta ka tsantsan kai abun da yake so muna fahimta go shine yace a yadahu hannayen ubangiji mabasutatani ko da yaushe shimfiɗe suke ciyarwa kyauta aiki bayarwa aikin Allah kenan dole ka imani da wannan kar ka ɗauka akwai lokacin da Allah bai badawa shi ko da yaushe kulla yaumin huwa fi sha'anin kullum Allah yana cikin aiki wannan amsar yahudawa ne suke cewa ah, yadullahi magalula Allah ce hullat aidihim wai Allah subhanahu wa ta'ala hannayensa mako ne in ji Yahudawa Allah ya ce ai ba marowaci irin ba Yahude kuma duk duniya ka kula ba wanda yake da mako da rowa da kin a ƙaru da shi kamar ba Yahude har yanzu sun fi nasara baƙin ciki ba Yahude ba ko addininsa bai so ka shiga. Yanzu akwai wani wuri da za a ce maka ga addinin Yahudu suna wazi? A nan, sai su ya su, tsabar rowa. Eh, su aljannan nan dai wai kada kowa ya shiga sai su. Sai su. rowa addinin su ma ba za su yadda ka shiga ba sai su ya su su yahudawa Allah ya ce wato su ne suke da mako babu mai mako kamar a cikin halittun mutane marowata kamar yahudawa yanzu ya me kuke ji ana cewa ba yahuda yayi na karuwar duniya menene bai hude yake wa'annan da kuke jin turawa suna yi ba ba yahudawa bane ku in aka yi abu kaɗan he ku ce bani isra'ila ba banu isra'ila bane suke kere-kere abubuwan yahudu su ma suna nan keke da keke wani ma talauci ya kusa kashe shi saboda tsabagen bakin ciki da mugun nufi bai hude yahudawa su ne suna nan yankin falasɗinun nan da suke ta ƙoƙarin ƙwace ƙasashen mutane suna maidawa nasu da ka ɗaure musu gindi daɗi sun ɗaiɗaice ai da ina suke turawan duniya ne suka haɗa kai suka ɗan yanka musu suka ce su dawo su haɗa kai ai suna da tarihi to me ya watsa su watsar da littafin Allah ai su manyan mutane ne babu masu tarihinsu saboda tsabagen kangarewa irin nasu shi yasa Allah ya watsa su su ne fa wanda sun kai sun kawo fa abinci za a saukar musu nama soyayye ko dafaffe ko gashashe su ci su ƙoshi a sauko musu da jus haɗin kun ya kunu su sha suka ce kai lan nasbira alaƙa amin wahidi haba haba annabi Musa abinci ɗaya. kai ba ka da ka katabu sai dai kawai wai ka jira sai Allah ya kawo maka kaci kullum man salwa, man wasalwa eh so cila naman cila jus na mannu yaushe wannan Allah nuna mana daji mun noma haba ka ji ba bai hude da kabar kangarewa E wai lan nasbira ala amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqaliha wa qisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha Eh, wai wai nan su suke so yanzu a ba su daji kawai su yi noma su samu ganye iya za ba yahude ka ga hicin ganye ka ce zomo eh in kaga teburin bai hude zai ci abinci yawanci ganye eh wai wake sa'i ha kulu hutu ba sai ya ka gano suna yayyanka su gurji gurji wai gurji kaji ba kulu hutu eh fumiha basali basaliha duk menene abin kirki na kai da ake baka nama daga sama ba he ka sha wuya ba jus a hade fa yusho eh eh mannu kaji wai a bashi filin noma mai hude shi ya lalata kan shi wallahi taurin kai shine Allah ya ce atastabdiluna alladhi huwa adana bil ladhi huwa khair yanzu za ku canja abu mai kyau mafi alkhairi da abin da ya fi kaskanci ku ce a ba ku filin noma ku yi zufa ku haɗa gumi haba suka ce su ne haka suke so ce to ibidu misra ku nemi garin da za ku sauka shine nan daga nan fa ba alaihim zillatu wal maskana daga nan Allah ya ɗora musu kaskanci ya ɗora musu talauci waye zai arzuta ba yahudi Allah ya ɗora mar bakin talauci duk turawan da suke da arziki ba yahudawa ba ne china japan india koriya waye-waye turawan ingila turawan can duk su ne suke da arziki ba yahude sai mugurai baya da kori Allah ya ce gulla taidihi bal yadahu fi ku kaifa yasha hannayen Allah shimfide suke ko ina bayarwa yake kuma yanda ya so yawwa yanda ya so haka zai baka ba wai yanda kake so zai baka ba yawwa ba yanda kake so za a ba ɗanka ba ba yanda kake so za a ba ‘yan garinku ba yanda ya so yumfiku kaifa ya sha'u ya ga dama ya yi ruwa a nan yau wani hadirin ya ɗauro a yi wani hadirin ya ɗauro a yi wani hadirin ya ɗauro ana kafari to ka isa ka ce don me Allah ya haka sai dai ka ce Allah mu ma taimake mu amma ba dai kamar fada ba don shi yana yin yanda ya so yunfiqu kaifa yasha yana iya kuje kasuwa kai dama baka bar komai a gida ba wannan kuma ya siton sa can a ciki can a ciki kuma in an je kasuwa ya ciyo riba dubu ɗari kai kuma ka faɗi naira ɗari biyu ah, to Allah haka yake so yayi yi wa zai ce masa don me yunfiku kaifa yasha'u haka yake yin aikinsa Allah yana yi yadda ya so ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan kuma kowa akwai kimar da zai bashi gwargwadon yadda ya ga ya dace da kai haka zai baka sai ku je shi wannan tuzuru ne wannan goro ne wannan yana da mata ɗaya wannan yana da biyu wannan yana da ƴaƴa ko yana kowa iya bashi daidai gwargwadon yadda zai ishe shi sai ka ga wannan da matar ta saɗin in ya fita zai samu yanda za a zo a ci tuzurun nan kuma da yake an san akwai masu tallabi wani lokacin ma ya dawo ya ka fito da shi ya ci Allah ne yake he ka ga ka ci a ƙarƙashin mai macen kuma ai eh amma magidanci da wuya kaga an kasa yanda za a yi saboda me saboda kowane baki da arzikinsa kowane baki da arzikinsa kowane baki da arzikinsa kuma ba wanda ba Allah ne yake siyar da shi ba nauyin kowa da aka ɗora maka to sai ga Allah kuma ya tallafa maka gwargwadon yanda zaka bashi an gane wannan to shi yasa Allah subhanahu wata'ala mu yi imanin cewa ya dahu da ni hannayensa shimfiɗe suke wajen kyauta kada alima annal halka lallai Allah ya san halitta ya sunahu za su saba masa qabla an ya khaluqahum tun ma bai halice su ba ya san za su zo su saba mishi shi yasa lokacin da Allah ya ce wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa mai mala'iku suka ce qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wani nuqaddisu lak sai ce da su inni alamu ma la ta'lamu na san abin da ku sani Abun da kuka faɗi haka ne amma ni na san wani abu ku kuma baku san shi ba to don haka ya san aikin in an zo za a saba masa tun ma kafin a yi halitta ilmuhu nafizu fihi ilimin su ya zarce game da haka din a cikin su falam yamna'uhu ilmuhu fihim kuma ilimin sanin cewa za su saba masa bai hana ya halicce su ba bai kuma hana an hada um lil islami da ya zo kuma sai ya shiryar da su da musulunci Inda za ku saba mini to bari aiko musulunci shine ainihin wanda zai gyara ku duk musulmin da kaga baya cikin musulunci to bai yi sa'a ba don musulunci shi ke gyara al'umma wa man bihi alaihim sai yayi baiwa bihi lamirul yahudu ila islam sai yi baiwa da wannan musulunci ya musu baiwa da musulunci karaman don yi zamanto karramawa gare su wujudan wata tafaddulan ya zamanto karramawa ne ga waɗannan halittu sannan kuma fi falala ce da fara wato faddalawa da yayi a gare su ba wai a gare shi ba shi Allah don shi Allah duk abin da ya ba wai ya yi don ya karrama kanshi ko ya girmama kanshi dalilin ku ba yawan ku ba zai ƙari Allah da komi ba ibadar ku ba zai ƙari Allah da komi ba sabawar ku ba zai cutar da Allah da komi ba duk abin da kai kanka abun zai koma in kai alkhairi kai za a ba sakamako mai kyau don kanka kai in kai sharri kai ne za a ga mummunan sakamako kanka abun zai koma amma baka cutar da Allah da komi ba in ka zama mai da'a ma baka kari Allah da komi ba kun gane wannan duka Allah ya yi haka ne don ya zamanto karaman wujudan wa tafaddulan falahul hamd kai godiya ta tabbata ga Allah asharu qawluhu fallahu azza wa jalla sami'un basirun alimun hadha huwa an-naw'u ath-thalith wannan shine nau'i na uku min anwa'i tauhidi daga cikin nau'o'in tauhidi isbatul asma'i was sifati wajen tabbatar da sunayen Allah da sifofinsa azza wa lillahi azza wa jalla kama jaa fil kitabi was sunnati kamar yadda yazo a cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'a ma'a ma'anaha tare da kudurta ma'anonin su kowane suna yana da ma'ana kowace sifa tana da ma'ana sai dai yaya abun yake shine ake samun matsala wanda yake sai ya gano sai ya ce to ya saba an gane ko wa ma dallat alaihi da irin abun da wannan suna ko sifa yake nuni akai wa ma dallat alaihi wa adami ta'arrudi li kayfiyatiha da kuma hani game da abin da mutum zai yi ya bijiro da yaya yake kamar a ce hannayen ubangiji ne ka ce yaya suke jin Allah ka ce yaya yake ganin Allah ka ce yaya yake daidaitonsa akan al'arshi ka ce yaya yake sauƙowarsa saman duniya a kowane asuba'i ka ce yaya yake sauƙowa wannan duk babu wanda zai isa ya baka wannan amsa domin babu halittar da ta yi kama da shi balle a katwanta maka da ita har ka gane yadda abun yake laisa ka mislihi shai'un. don babu abin da ya kama da Allah to yaya za a yi kuma a ce sifarsa aikinsa su abunsa ya yi kama da nauri balle har a kwatanta maka tu majhul wannan kaifiya babu wanda ya santa li'anna kaifiyata domin kaifiya la alamu illa illallah. ba wanda ya santa sai dai Allah amma ma'anaha amma ma'anoninta fa innahu ma'lumun wannan kam sananne ne kowa in aka ce al-istiwa larabci ne ka san shi Aliyat ya san shi asamu ka san shi albako amma yaya yake shine ba sani ba ba alaika wajibinka ne an ha ka tabbatar wa Allah ita tunda ya tabbatar wa kansa wa an ta taƙida kuma ka gudurta ma dallat alaihi abinda duk ta nuna ka gudurta haka yake kama ƙalar imamu malik kamar yanda kama qala imam malik kamar yanda imam malik yake cewa al ma'alumun. ma'lumun istiwa in aka ce daidaituwa ma'lumun abu ne sananne ma'lumun ma'anahu an san ma'anarsa wal majhulun amma yaya yake wannan ba wanda ya san shi majhul qauluhu kada alima anna al-khalqa yasunahu qabla an yakhluqahum wannan jumla fallahu bi kulli shay'in alim ai Allah dama haka yake ya san komai eh alima ma yakunu ya san abin da yake kasancewa min al-imani na imanin mutane wal kufri da kafurcewarsu wa da'ati da biyayyarsu wal ma'siyati da sabawarsu la yakfa alayhi shay'un qabla an yakhluqa babu abin da ya koyu ga Allah tun kafin ya halicci as-samawati wal ard kafin ma ya halicci samai da kasai ya san komai ba abin da Allah bai sani ba an gane wannan don haka Allah ya wuce ka ce za ka yi masa dodorido ko za ka yi masa baibai ko za ka yi masa ojoro ko za ka yi masa menene basaja Allah ba a masa basaja wata sausa ce irin ta mutanda qauluhu falam yamna'uhu ilmuhu fihim ilmuhu saninsa walam yamna'uhu bai hana shi ba ba fihim ya zartar da komi a cikin su an hadahum lil islam ya shiryar da su da musulunci inda ya san ga yadda za a yi wannan zai saba wannan zai da'a wannan zai kafurci wannan zai imani duk da haka dai bai hana ba ya aiko manzo mai wa'azi mai kira mai nusarwa mai shiryarwa mai tabbatar da addini wanda ya so ya bi wanda ya so ya kangare Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da addinin musulunci ma annahu ya'lamu tare da saninsa ma ya'lamunahu ko ma ya amalu Hu ya san abin da za su aikata min alkubri wal imani na kafurci da imani Allah ya san wancan abin da zai yi kafurci wancan abin da zai yi imani wancan ya fi sha'awar sabawa Allah wancan ya fi sha'awar ba'a wannan ya fi sha'awar gaskiya wancan ya fi sha'awar kariya, to amma sai ya aiko manzo da littafi da wa'azi sai ya shiryar da ku sai ya nuna muku hanyoyi in Allah ya taimake ka sai ka ga kabar bar abun da kake na sabon Allah ka koma da'a sai ka bar kafurci ka koma musulunci sai mutum ya koma imani mudabuki ma in ana masa wa'azi wata rana sai ka ga ya dawo mai imanin gaske haka Allah subhanahu wata'ala yake shiryar da mutane da ainihin wato littafinsa da kuma annabawansa da kuma ainihin shiryarwar masu shiryarwar masu shiryarwa a bayan su annabawan fa inna allaha lallai Allah da ahun ilal islami ya kira mutane zuwa ga musulunci wa da ahun ilal imani ya kira su zuwa ga imani wa arsalar rusula ya aiko manzanni wa anzalar kutuba ya sauka da littattafai li hidayatihim don ya shiryar da su wa huwa kuma Allah ya san ma abin da za su aikata lakin lakinnahu min rahmatihi sai dai yana daga cikin rahmarsa lam yatrukhum bai yale su ba wa yakiluhum bai ainihin dogarar da su ba ila ilmihi akan ilmin sabihin da su wato bai yare su ba kawai yace a ah, ku na san kafirai ne ku na san mm, salihai ne don haka kawai ku zauna ku salihai ku kafirai aka kyale ku aka eh ku je ku ce Allah bai muku adalci ba ko to amma sai aka aiko annabawa aka aiko littattafai masu wazi ka ji dai kaza ba kyau sai ka ki kai wanda yayi kaza wuta zai je kuma kayi kaza kuma shine mai kyau aljanna kuma kayi in aka je aka zo aka yi hisabi aka nuna ma aikinka ba a gaya maka ba an gaya mana to yanzu an sa ka a wuta amma adalci ko amma zalunci kai da kanka zaka ce an yi adalci ko ba ba to amma idan da ba a yi ba haka ga aka ji a ah, ai ku gure ne ku mu to ai mu ba a gaya mana kafirci yana sa ai mutum mutum ba to amma yanzu mutum ya samu hujjar nan ba kafirin da bai san kafurci ba kyau ba duk arnan da ya je wuta ya san shi ya kai kanshi yanzu kuma duk munafuki ya san munafurci don shi munafuki ya san kansa shi munafuki wani ne bai san shi ba amma shi ya san kansa ƙwarai kuwa kowane munafuki ya san kansa don in kana munafurtar addini ko masu addini ka sani kuma ka san ba kyau ranar da Allah ya tirsasa ka karkashin yan wuta ka yi ce don me ka karanta a littafinsa innal munafiqina fi darkil asfali minan nari munafukai su za a sa a karkashin kaburai a wuta kuma he kai munafurci kuma ka san munafurci kake yi murya mai daɗi a gun mutane a ce a wannan ai namu ne ba komi ƙarya yake yi a zuciyarsa wannan yana nan yana gudana cikin musulmai tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har a tashi duniya to kaga mutum idan ya je ya tsinci kansa cikin azaba zai ce ba mara adalci ba bai isa ba babu wanda zai yi wani abu don Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba ma yi wa mutane azaba sai mun aiko manzo yi wa'azi ka san laifin da kai ba kyau yi kai Kasan abun da ka ƙi din shine da kyau ƙi kai to a lokacin kuma sai amma azaba da hujja ba ka da damar da zaka ce Allah bai kyauta ba domin ɗan adam idan da an kyale haka zai ce Allah to kuma kasan san akwai wuta ka gaya mana ba akwai aljanna ba a gaya mana ba ai da an gaya mana mu ma da mun yi to an riga an faɗi yanzu babu wanda zai je lahira ya ce bai sani ba a ina muke na bal innahu aqama al-hujjata alaihim sam yanzu kamar Allah ya riga ya tsaye da hujja a kansu babu wanda zai ce ba gaya masa ba wa atahumul ikhtiyara kuma ya ba su zabi sai ya ce wa hadainahum daini? mun shirya da ko hanya biyu ga hanyar aljanna ga hanyar wuta don haka zabi wacce kake so faman sha'a falyumin faman sha'a falyakfur kaga Allah sai ya ba su ikhtiyar ya ba mu zabi ga sunan hanyoyi biyu hanyar aljanna da hanyar wuta ba abin da ya rage maka yanzu sai ka zaba shi yasa al'ummar manzo Allah ce kowa dan aljanna ne sai wanda yake hmm. ah, to ba abin da bai bayyana ba yace na aljanna na faɗe shi in dai ka yi shi zaka shiga aljanna na faɗi ba abin ban faɗi ba wanda zai kai ka wuta in dai ka aikata shi za ka wuta na faɗi ba abun da ban faɗa ba in ji manzo Allah shi yasa sai ya ce to yanzu kan ni mutane na kowa ɗan aljanna ne illa man aba sai wanda ya ƙi suka ce ya rasulullahi aljanna kuma mutum ya ƙi ya ce eh, to ya za a yi mutum ya ƙi ya ce in ka ƙi bin da na in ka ƙi bin abun da na ce ka yi sai ka ƙi barin abun da na hana ka to ka ƙi shiga aljanna ka tafi wuta kaga mutum shi ya zaba wa kansa shi yasa anan yace sai ya ba su zabi wa adahumul ikhtiyara ya ba su zabi wal mashi'a da kuma ainihin ganin dama wal qudra da samun iko kaga mashi'a ganin dama inda yace faman sha'a falyu'min faman sha'a falyakfur kaga mashi'a kace wannan yanda kaso haka zaka yi an baka gashi nan zaɓi ɗaya imani ko kafurci zaɓi musulunci ko kafurci I, e, gashi nan an ba mutum zaɓi kaga idan kaga duniya ta bi maka gara kawai ka hole ka yi ɗan kaburcinka ka ɗan shakata ya bi maka don ga aljannar duniya yaushe za ka jira sai ta lahira sai ka yi maza maza ka more kafin ka mutu Hmm. Kana mutuwa kuma shi kenan sai ka manta wannan din, e ka shiga bala'i na har abada. Duk ba shi yake zuga mu ba, shi yake zuga mu wallahi. Wai wani lokacin fa musulmi in ya baka haushi ma wai kai kafurci wai don ka kusa haushi. Wai wani ya ban haushi ne wallahi shi yasa bari. Kaji ba Wallahi wallahi. wai wani ne wai ya hana wani musulmi wani kaya a kasuwa ya aka yi abu wanda alheri ne kuma kai ka da wannan bawan Allah kai ga musulmi na ce yace ya laifi ya taba ni na rama ne gara in da wa harna wallahi na na huce ai yau na yi maganin sa na nuna maka gara arnan da shi eh yau na nuna maka iyakasa. wai sai ya ɗauki wannan damar ya taimaka wa harnan akan wannan kayan kuma wanda za a ci ba mai yawa wannan kuma ya yi basa kutun kutun ɗin da duk ya hana shi wannan kayan wai saboda ya taɓa ba shi haushi Mashiya ce an baka kana iya yin yadda kaga dama, amma addinin musuluncinka kam ya za a yi ka sama masa wata ƙofa ta tasgaro. ai diyan yanda wani abu zai baka haushi addinin ka kan ba zai baka haushi ba koko ko ka ji haushi na sai ka ji haushin addini na in na ji haushin ka sai ji haushin addinin ka ba zan yi don addinin ka ba eh ai addinin ka din shine yafi komi Allah ya sauke ƙarshe wannan ɗin da aka yi masa wannan ɗin hannun ɗin da ya tafi daga wannan da ya koma a kan komawa ya je asidan ya mutu bai sake dawowa kasuwar ba sai kuma wannan ɗin da ya kakkanai ne ya hana shi samun kayan sai kuma shi ne ya dawo yanzu kuma shi ne yake ya rinka tashi a wannan yanki kuma shi kuma gashi yana kallo ba abun ya zo a yi da shi ba sai wa'yansu na kasa suka taso kuma suka rika harka da wannan ɗin yana kallo arnin da ya daure wa gindi kuma ya je ya asu a daga wannan kasuwar wai ya yi maganin wancan duk abin da za ka yi ka yi don addini ka ba wai don wani mutum ba kar ka yi don wani abu don addininka addini ba shine gaban fa me yasa muka zo duk wallahi da ba addini da ba yi mu ba addinin nan da muka rena komi mu ce ai ba addini ciki ba addini ciki inda ba addini ciki da ba za a halice mu ba ma wa ma kalaqatul jinna wal insa illa limaza illa liyabuduni kwata kwata ban halici mutane da aljani ba in ba don su bauta mini ba inda ba don su bauta min ba da ba zan yi su ba ma to wani abu za ka yi kuma ba addinin ka ciki eh? duk abin da kace za ka yi shi ba addini ciki to kai fa ka daga da'irar da ta sa ka zo duniya eh? duk yadda za ka yi abun nan duk za ka yi ka tsoro makishin addinin ka ciki ka tsoro makishin addinin ka ciki sahabbai ne ba suka je habasha aka suka tar da an yi an yi ɗakunan ban ɗaki su kuma an ce kar ku kalli alƙibla kar ku ba ta baya a ban ɗaki ne ma in ya zo zai ya ɗan yi karkaci sai ya tuna da addininsa a ban ɗakin ma da garin da ba na musulmai ba ba shi ya kera shi ba ma gidan wankan amma tun da addininsa ga yadda yake sai ya yi haka tukunna shi ya ɗan ɗode ko ina su suna yawo da addinin su mu ne muke aje addini daban wai mu tuɓe rigar musulunci sai mu sa ta kafurci in an gama kafurci sai mu zo mu sa rigar musulunci mu tafi masallaci ko rigar musu addini sai a masallaci in za mu kasuwa wannan rigar kasuwanci daban ko in za mu siyasa rigar siyasa daban eh in za mu je faskare ta da faskare daban ba za a zahar da lasar ba a can eh ai nema na je dan wahala ne ni kuma Allah ya tirsa sani ni dan wahala ne yaushe ma zan tsaya jami'i eh yana tsara yana jin haushin Allah to sau nawa wasu fasu biyu na ji sun dawo ɗayan yana cawa ne ka ji tsoron Allah irin abin da kake kullum mun je itacen nan fa bayan mun rasa jami'i ba ma cikin gari kullum kaman birai kuma a can din ma mu yi sallah kai ba za ka yi ba yace to wa zan wa sallah wa za ka wa Allah ba za ka yi maza ba yace yo Allah ba ga yanda ya je ni ba kullum ya na ɗauka ta yi na ni? ka ji ba suna taɗi ba yace to wallahi wa ne ka tsoron Allah wannan magana da kake kafurci ne to mu da muke sallafa kai kuma ce to ku ga dama ku yi ni gaskiya in ba na ga sassauci ba ni in bai mun sauki ba ni ma ba zan ma sallah ba wai shi in bai masa sauki ba shi ma ba zai ma sallah kuma ana dariya shi ya dauka hakan din kawai ayi ya ba da dariya ya burge ana ta shagewa ne wa adahumul ikhtiyara wal mashi'ata wal qudrata fahum menene ya qadiruna alal amali kowa yana da dama yana da ikon yin aiki yanzu idan ka tashi kowane irin aiki kake so kana da ikon da zaka yi yanzu in ka ga dama kana sha'awar ina yan fashi suke zaka gano su sai ka zama dan fashi in kana so da daddare zaka ringa bin gida gida zaka iya yi in ka ce kasuwa za ka shi ka kai ka tsoma yatsunka a jihun mutane za ka iya yi duk abin da kake so aiki ne kudura ce Allah ya baka wannan kudurar ya baka mashi'a ya baka ikhtiyar ya danka ya baka yanzu ya rage naka amma kuma ya gaya maka kowanne matsayinsa halal ya gaya maka haram ya gaya maka duk abin da kai kuma matsayinsa a lahira hukuncinsa shiga aljanna hukuncin wannan shiga wuta an gaya maka yanzu kai ka zaɓa wa kanka kuma kana iya yi kaga dama ka zauna kai ta ƙarya kaga dama ka zauna kai ta gulmar mutane kaga dama ka zauna kai ta zagon ƙasa kana yi wa mutane sharri ba abin da ba za ka iya yi ba Allah ya baka mashi'a ya baka kudura ya baka zaɓi kuna fahimtar malam yawwa don haka wannan fa kudura irin taka mashi'a irin taka zaɓi irin naka ba wai na Allah an ba kowa shi yasa aka ce fa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur amma a ƙarshe na ta zalib zalimi na nara Allah ya kare ni don haka a faiza tarakuhu fa zambu dhanbuhum wata fasiru. taqsiruhum ku yace fai za ta rafu idan suka kyale aikin da Allah yace su yi ba su yi ba fa zambu zambuhu zunubin nawaye zunubin su ne yau don kaki kace ba zan yi ba ba ka mana tsiya ba wallahi ni bari ma na rena ma zuwa karatun to wa kawa eh na bar zuwa masallaci wa kawa tsiya eh ba wanda kawa fa kanka kawa fa zambu zambu zunubin kan mutum zai kare wa taqsiru taqsiruhum wannan takai wato asara waye zai asara eh shi yayi asarar akansa za ta kare wallahu jalla wa ala Allah mai girma da ɗaukaka ya hadi jami'al yana shirya da dukkan mutane almuminuna wal kufar muminai da kafirai bi ma'ana abin da yake nufi annahu yubayyinu lahu yana bayyana musu shine shiryarwar in ya bayyana maka yace wannan haram ne wannan halal ne an gama shiryar da kai saura ka yadda makaho ne kace masa ya bi hannunsa mai sanda sai ce hanki sai bi marar sandan ya fada rijiya wa ya da shi to Allah ya riga ya shiryar da mu muka ki yace mana mu bi nan shine aljanna kar mu bi nan wuta ce sai muka ce nan din za mu yi to don mun tsinci mu a jahannama kuma eh mu ce don me aka samu a jahannama zabin mu ne Allah ya tsare mu da wannan zabi don haka mun muna fatan Allah ya dora mu akan hanya aljanna da'iman lazim don haka wannan shi ne falakarwa na ainihin wa'annan malamai da suke mana kar ka ɗauka wai a'a sai Allah ya sa ka kai ne in ya ga dama ai da zai sa ni zama musulmi in ya ga dama ai ya riga ya gama komi ya shirye ka in ka ga dama ka bi in ka ga dama ka ki shi fa bai dame shi ba fa wai don baka zama mutumin kirki ba bai rage Allah don ka zo mutumin kirki kuma baka kare shi ba kanka kawa kuma kai kaki don haka yana da gurin sawa kuma ba cika zai ba sai ka shiga yawa sai ka shiga kafin ya cika balle ka ce ya cika ni barka na Allah ya sa ya cika da har da ni har da kai don ba zai taba cika ba sai kowa ya shige don an ce sai ya sa diddigensa tukunna ta ce kat kat kat wutar an rinka sa mata kenan tana ce halmin mazidin halmin mazidin halmin mazidin sai ya zuro ainihin diddigen zatinsa sai ta ce kat kat kat kat kat kat kafin nan ta yi cikar kwalli to kaga wannan gurin sa ka kawai ba wani matsala bane Allah ya tanada shi wa yawa don aka karka dauka wai za ku yi wa mutum za ku yi wa Allah yawa har a rasa inda za a sauko. Allah ya ce wa amma samudu ku tuna samudawa fa hu, mun shiryar da su samudawa mu'minai ne menene yake nufi da ya shiryar da su ya bayyana musu hanyar gaskiya ya bayyana musu hanyar ƙarya ya bayyana musu hanyar aljanna ya bayyana musu hanyar wuta Fasta habbul ama alal iman sai suka zabi hanyar makanta suka kibinta imani suka zabi kafirci suka bar imani Shi ne abin da yake nufi a nan mun shiryar da su ai hadainahu yani bayyana lahum mun bayyana musu wa nahu mun shirye su lakinnahum lam yaqbalu sai dai basu karba ba a a anadu sai suka yi ta ta'anuki, wa kabaru suka ainihin wato yi girman kai suka ainihin yi tsaurin kai suka ainihin yi wane wani ya ɗora mu akan abin da ya ga dama shine takabur fastahabbul ama suka zabi kaburci shine ama alal huda akan shiriya fa akazathumus sa'iqatu sai tsawa ta kama su ta al'azabi azaba alhuni ta wulakanci bima kanu yaksibuna saboda aikinsu. Ƙarshe karshe ba su tsira ba su suka zaba wa kansu kuma annabinsu ya zo ya nusar da su suka ƙi. suka ce su fa ba wanda zai isa ya zo ya tsara musu tsari yawwa suna da hankalinsu suna da basirarsu suna da shugabanninsu suna da iyaye da kakanni da al'adunsu ba mai zuwa rana tsaka ya ce zai raba su da al'adarsu to ƙarshe kuma ga yanda Allah ya musu bima kanu yaksibuna ai bi sababi kasbihim saboda aikin su walaysa li anna Allah in walaysa li anna Allah ali zalika fa wai don Allah ya san haka ya kyale su ba a sai dai nusar da su wa qaddarahu ya qaddara alaihim akan su babbal bima kasabu ko bima kanu yaksibuna an musu saboda aikin su inda ba yi ba Allah ba zai musu ba bi ikhtiyarihim su suka zaba wa iradatihim shine nufin su wa amalihim shine aikin su tunda shi suka zaba wa kansu shi suka aikata shi ma Allah sai ya aikata musu yanda yake so fal hidayatu hiya hidayatani shiriya kashi biyu ne yan uwa fal hidayatu hidayatani shari'a kashi biyu ce hidayatu irshadin hidayatu irshadin shiryarwa ta irshad a nusar da kai a nuna maka wannan aiki da kake kai in ka dawwama kana yin sa halaka ne ga aikin da ya kamata ka yi in ka dawwama a kansa kuma shirya ne an shirya da kai ko ba shirya da kai ba to wannan shine hidayatu irshadin an gane ko wa amatul lil mu'min wal kafir wannan ya gama kowa mu'mini da kafiri duka za a yi masa wannan irshad din kuna ganewa shi yasa wani wani mutum yake cewa la tanalil ilmi illa bi sittati ko daga cika akwai irshadu ustazi shiryarwar malami to shiryar wannan za a iya shiryar da mumini za a iya shiryar da kafiri kuma amma ba dole bane kafiri ya bi shiryarwar ko amma mumini sai Allah ya bashi dama sai tawfiki sai ya bi to wannan shiryarwa ta farko kenan sai wa hidayatu tawfik shiryarwa ta datarwa Allah ya datar da kai wa hadhihi khassatul lil mu'minina wannan kuma kebe ki ga mu'minai sai a zo a yi muku wa'azi tare irshad kenan da mu'minai da munafukai da kafirai da kowa ba an shiryar da ku tare ba to amma ba wa'anda za su dace sai wa'anda suka samu hidayatu tawfiqin shiryarwar dacewa wanda Allah ya datar da su su ne muminai su ne zai su ɗauki wannan shiryarwar abinda aka hana su sai su bari abinda aka umurce su sai su yi wannan hidayatu tawfiqin kenan amma hidayatu irshadin shine muke ta yi malai yayi magana kansa yayi ciwo makogoronsa ya toshe zuciyarsa ta suke kaji kaman da gaske an yi kabbara an ɗaushewa an ɗauki nutsuwa daga an fita wannan abin za a je a yi ta tafkawa a yi ta tafkawa a yi ta tafkawa hidayatu irshadin kawai aka yi ba a samu hidayatu taufikin ba wani kuma idan ya zo ya ji da gaske ne shi kam abin da aka hana shi ya bari abin da aka sa shi ya yi to in ba haka ba ya za a yi mutum mai zuwa makaranta mai iddia'in sunna ya yarda kitabu wa sunna muke karantawa ya ce wai shi ba zai sake zuwa makaranta ba sai lokacin siyasa ta wuce wai ina wa'azi shi yana son arna kuma na ce zaben arna ba kyau don haka yanzu shi kuma gaskiya yana zuwa guna ba mamaki fa zai ji wa'azi na yafi don bai cika son ya ji wa'azina bai yi ba don haka zai ma ba zai je ba ba balle ya ji sai ya gama zaben arnin sa daga baya sai ya dawo makaranta haka aka yi wallahi yau inda za ka yi magana ba akwai idon makarwa ba eh? Eh? akwai idon makarwa ai shi kam yana son wa'azina gaskiya zai je makaranta amma sai an gama siyasa don yanzu na ya dau zafi malam ya dau zafi bai son zaben arna kaga ko mu kuma gaskiya mutanen mu ne wani zafin na gaba to tunda mutanen ku ne shikenan sai ku to in ya wuce din ka dawo kila hemu ma wa'azi gobe ba za ka kara ba Allah ya sa daga wannan karon kar ka kara don mu muna so mu tafi tare gaskiya eh, amma dai ka dan ji mutuncin musulunci ko yanzu a ce dai daga nan ba wanda zai wakilci limamanmu da malamanmu da alaramominmu da kowanmu wai ya je helikwata can ya karɓo abin da za a kawo mana sai har kuma kai ka zaɓe shi kace ya je ka kada musulmi ka tura mana har ne shine madadinmu kuma ka zo wai har kana tinkaho ka yi ƙoƙari na banza ba haba ɗan uwana me za ka samu a duniya ne musuluncin mun nan kan me yasa muka rena shi ne haba nawa wai za a ka wai nawa za ka samu eh? nawa za ka samu a duniyan nan ni wallahi in zan zaba sau 80 ina faduwa yafi mini Allah dai ba zai kama ni a lahira ba ko wa ka ba ɗan uwana musulmi in zau tamanin zan faɗi wallahi ya fi mini ni ban faɗi ba na sani don na sani ban faɗi ba in dai kana dan uwanka baka faɗi ba al-muslimu akul muslim musulmi dan uwan musulmi ne ko ina yake kuma shi musulmi da kake gani an ce khizlanuhu tabar da shi haramun ne to ya za ka taɓar da shi hmm? la ya zulimuhu wala ya haƙiruhu wala ya duk wayannan hadisi ne bakin manzo Allah ne faɗi bai kamata ka zalunce shi ba bai kamata ka wulakanta shi ba bai kamata ka tabar da shi ba ga abu kana gani inda ka taimaka zai samu sai ka taimaka ya rasa ba shine tabarwa ba hmm? to yaushe za ka yi wa musulunci cin kashi kuma ka dawo ka ce wai kai ba addini ba ne nan ai musulmi duk inda yake tallafa masa sai dai in ka samu yana kaburci nan ma tallafa masa annabi ya ce ansur akaka zaliman aw mazluman ka tambayi ka taimaki dan uwanka ko da zalunci yake ko da zalunta sake ya zan taimake shi in shi ake zalunta na san yanda zan taimake shi to shi yake zalunci mu taru ko mu ta dukan wancan koya ja ka hana shi ka ce zalunci ba kyau ya daina eh in ka ga yana dukan wani ba da haƙi ba ka rike shi in yaƙi kamare shi ka ce baka da hankali ne kana cin zali ka daina haramun ne kaga ka taimake shi eh kar ka yadda ka bar dan uwanka musulmi ko da da duka ka taimake shi ka raba shi da zalunci eh warai kuwa haka Abubakar Siddiq yace kun zaɓe ni ba don na fi ku ba idan kuka ga na tafi daidai wajibin ku ne ku bi ni idan kuka ga na karkace to farfato ni da nasiha ku da ayoyi da hadisai in na ji kusa takobi ku dawo da ni Abubakar Siddiq shi shine taimako a tsakanin musulmai Me kuke tsammani ne muka rayu ba mu da malamai jama'a? kwabar da za mu yi kaɗan mu rayu ba mu da malami ba mai ce mana ba mai hana mu ba mai umurtan mu kawai kowa iya tunaninsa kawai shi kenan ya je ya aikata za a zauna lafiya har a ce an mutu da addini sai dai malami ina da damuwa ah, ai duk al'ummar da ba ta da mai faɗakar da ita wallahi wallahi bayan da za a yi ka bambanta ta da ‘yar uwarta yauwa babu yadda za a yi ka samu banci sai in ana baje kitabuwar suna a gaban mutane eh? kadi duniyan nan menene wai akwai da ba za ka samu ba in ka dogara da Allah ne wallahi duk da ka sani in ka dogara da Allah za ka same shi za ka same shi ko me aina na hannu wa qawluhu wa man bihi alaihim karaman wa wujudan wa tafaddulan eh shine mana ko eh mene mun gama da waccan wa hidayatul tawfiq wa hadha khasul lil mu'minina alladhina qadiru hidayatal lahi wa irshadahu wa eh, menene wa faqahum Allah wa thabbatahum ko muka ce su ne waɗanda in aka ce wannan gaba ɗaya muka ce in muka taru aka yi mana wa'azi da kafirai da munafukai da muminai duk ba an shiryar da mu ba to amma hidayatu taufi sai muminai ne su ne Allah zai taimake su sai ya datar da su sai ya fahimtar da su sai ya tabbatar da su sai ya sa su su rike abinda aka ce su yi sai su yi abinda aka na su sai su bari ba na muka tsaya ba to wa manna bihi alaihim karaman wajudan wa tafaddulan Allah subhanahu wa ta'ala sai yayi baiwa a gare su ta karramawarsa da kyautarsa da falalarsa falahul hamdu malam ya ce godiya ta tabbata gare shi karaman minhu yani annahu da wa bayyana lahum shi ne karama ya kira su ya bayyana musu wawan ba'alahun ya fitar da komi dalla-dalla halal a fili, haram a fili, mai kyau a fili, mara kyau a fili. Eh, karaman min wannan karama ce daga wajen Allah, wata faddulan lihajatihim sannan kuma falala ce saboda bukatarsu, hum su ba wai bukatarsa shi Allah ba, Eh hum ila zalika saboda su suke da bukatar haka ɗin. ba Allah ba ba wai Allah ya yi mana wannan don mu bi shi yana da buƙatar a bi shi don mu bi shi mu samu tsira don akwai buƙatar hakan gare mu jalla wa amma wa amma Allah jalla wa ala amma shi Allah fa innahu ghaniyun anhu ya wadatu bare su kafaru aw aman ko ma sun kafurta hakan bai dani Allah da komi ba ko ma sun yi imani hakan bai ƙari Allah da komi ba a ƙa'u ko sun bi shi au a sau ko sun saba mishi la ya gurruna Allah jalla wa ala ba za su cutar da Allah mai girma da ɗaukaka ba wala hu kuma ba za su amfanar da shi ba don kafirci ba zai cutar da Allah ba imani ba zai in amfanar da ubangiji ba sai dai kai ka amfana li'annahu ganiyun anhum don Allah ya wadata bare su wa inna ma haza raji'un alaihim naf'uhu aw dararuhu wannan dole zai koma wajen mutane ne naf'uhu in ma amfanin ne gurin ka zai dawo dararuhu in ma cutacce kanka zaka dawo an gane ko wa huwa min rahmatihi bihim yana daga cikin ramar Allah gare su annahu bayyana lahum dariq alkhairi ya nuna masu hanyar alkhairi wa dariq sharri ya nuna masu hanyar sharri wa atahumul quwwata ya ba su karbi wa atahumul qudrata ya ba su iko wa atahumul uqula ya ba su hankali allati yumayizuna biha wanda za su bambanta al'amurra da ita baina barri wan nafi mutun ya gane abin da zai cuce shi ya gane abin da zai amfane shi hankalin da zaka gane wannan Allah ya baka sai ka ji aiki da shi ka gane wannan abu cuta ne zai kai sai ka cutu wa za ka zarga to shi kenan Allah ya kare mu qala al muallif rahimahullah na to na za mu tashi akwai wata waya batirin ta yana wonin ba wanda ya san batirin sa ya zo kusa da ƙarshe to jawabi ta mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci na talata wanda muka gabatar da wannan darasi kamar yadda muka alkawarta muna fatan Allah ubangiji ya tabbatar da alkhairi su gare mu ya taimake mu da aiki da abun da waɗannan malum masu ke karantar da mu a cikin wayannan littattafai nasu shiryarwa kam an shirye mu sai dai kuma ya rage namu wanda ya ga zai bi shiriya shikenan ya samu hidayatu tawfiq wanda ya kuma ya ga kawai zai zo ya ji kawai gata nan gata nan ko ya tafi ya ce ta zo mu ji ta ji ya koma ya ta to kuma lokaci yana jira Allah ya kare mu Allah ubangiji ya tabbatar da mu akan gaskiya wallahi addinin musulunci yana da buƙatar mu nutsuye yanzu mu gane me muke yi ba wai addinin musulunci kawai mu zo mu sallah mu ce fatiha kowa ya nasa goma mm. ya kamata mu gane kimar addinin duk abin da za ka yi ka yi ƙoƙari ka ga ka saka addinin ka ciki yauwa kar ka yadda don kai dan sanda ne ka ce ai ba aikin Allah kake ba kai don soja ne ka ce ba aikin Allah kake ba kai don custom ne ko migration ko waye ko alkali ko sarki ko wani abu wallahi addinin ka yana nan yana da ruwa a cikin aikin da kake yi in ka kuskura ka wulakanta addinin ka zaka je wa Allah banza wofi don haka ka kimanta addinin ka duk mukamin da ka samu ka tabbatar da addinin ka yana gaba yawa wannan shine abin da zai taimake mu sai kaga matasan mu yan sanda suna yin gaskiya sojojin mu su yi gaskiya wa'anda duk suke da mukamai na office office in ba su manta addinin su ba to zaka same su suna yin gaskiya ‘yan siyasa mu su zama masu gaskiya, wannan ba sai in mun sa addini mu a gaba, a nan ne tukunna za mu samu komi ya farfado sannan ya kyau, sannan har a samu hanyar yin adalci. Amma matukar za a ce kowa ya aji addini wai ba addini a kaza, to fa kafurci ne, duk abin da aka ce ba addini ji addini, to ba lokacin da musulmi zai aji addini. ko da yaushe shi a addini yake yawa don haka komi ka samu duk mukamin da ka samu kaddara in nayi kaza addini na ya yadda a in nayi kaza addini na bai yadda ba eh in nayi kaza yaya kuma addini na eh in na larura to sai ka samu hanyar da zaka bi ka kauce saboda larura sai kai inda zaka iya kai inda ka kasa larura inda zaka iya kai inda ka kasa larura inda zaka iya kai inda ka kasa larura to Allah yana kallo sai kaga Allah ya taimake mu shi ma wancan haka wancan ma haka wancan ma haka inda ka kasa larura inda zaka iya kai inda ka kasa larura inda zaka iya kai amma kar inda kana iya yi ka ki da gangan to wannan kuma Allah yana kallon ka inda ka kasa sai ya zama larura inda zaka iya kuma kai yanda musulunci kai ce inda kuma ba zai yiwu ba larura ce wannan kuma Allah subhanahu wataala shine zai mana gyara zuwa gaba insha Allah yawwa don haka ya kamata a ce muna yin ƙoƙari muna sa addinin mu a gaba a kowane mukami ka samu ka aje addinin ka ka tuna kai musulmi ne yawwa kai musulmi ne Allah ce mu ce mu na'am na'am zai dora ya san da ya dungula mahalli ba hmm. amma musulmi da aka daina a ai kamar ya dongola wa wancan ne in dai bai zaɓi kowa bai kamar ya dongola wa wancan don wannan dongolin nasa ƙwaya ɗaya na iya tada musulmi sai ya ƙi ba ka da wannan dalili ai in dai har baka dongola mishi ba su kuma wayancan suka dongola me zai yi eh to ai ba hujja ba ne wani dama a ce su biyu ne suka tsaya duk mu ce da su kana iya zuwa gida kai kwance musulmai ne duka sai ka ce to ni fa wannan ba duka yan uwana ne duk wanda ya samu ni wallahi duk na ya bata da abun su kawai ba zan ma sha wuya ba kawai ka dawo gida ka ce abu dafa mu abinci in ci eh. ni ba zan je ko ina ba yau zaben ya ce a ni duk wanda Allah ya zaba mu a cikin su duk sun yi to wannan baka da matsala amma ko su din akwai wani fajiri fajiri akwai mumini mumini to ka tsaya kaga mumini ya haura sama da fajiri fajiri an gane wannan yawa amma in duk ka amince da su ko baka je ba wannan kan baka da matsala yawa domin aka hada baki kirin da baki baki sai ka dauki bakin ka bar baki kirin din ko idan kuma ga baki baki ko ga mai dan haske haske sai ka ɗauki mai haske hasken ka bar baki bakin to idan kuma ba mai haske haske sai baki baki da baki kirin me za a yi sai ka ɗau baki bakin eh musulmi ne amma dan shawaraki shawaraki dan walaki walaki haka dan majhulul hali haka da kuma arni kaga shi gara dai shi din ko ba ka bane duk da haka dai gara shi yawwa duk yanda yake dai gara shi tunda dai ana ce a da zahu da shi to gara shi wallahi

eh wannan kan abinda za ka yi ka kubuta kawai ka sadaukar da shi to wannan ka saba aiki ka sa mai unguwa shingulla yanzu ka ɗora masa wani abu ƙarshen ta je hau wahala in ya bi son zuciya kaga ka haɗa shi da aiki a lahira tun da kai katsince shi kuma shekara ka yi shirya ka yi shirya babu ka ba wani sadakarsa kawai to kuma eh da kai hukunci za ka zo kai tambaya malam kaga irin abun da yake damun mu da mutane ba wai sai mutum ya yi hukunci sannan ya zo ya tambaya wai ga yanda ka yace to kuma ni ga yanda nai. to me amfani tambaya. Eh? Wai mai wannan tana kira don haka ya kamata mutum kafin ya yi abu fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna ko fala hilu lahu an yaf'ala fina hatta ya'lama Allah fi to mu wahe mun yi aikin sannan mu zo mu ce malam ya zan yi in aka faɗi daidai yanda kai yace yawwa ni ma haka nayi malam isa to yanzu ga dai ba haka ake so kai don mai unguwar kunnan ba mamaki dai sai yanda Allah ya yi <laughs> eh amma tun da kai kai kiwo kai ma kana da haƙƙi a ciki duk lokacin nan da kai kiwo kana da haƙƙi a ciki kaga idan kai sadaka ga kai kai sadakar kiwonka kai wa mai taurin sadaka <coughs> kana da lada yanzu ka kai wa hukuma ba san yadda za su yi da shi ba ga hukumomin mu yanzu da gaskiya eh? akwai ƙoƙari Allah ya saka da ni wanda zai ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشكله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين أنت ثقتنا وأنت رجاؤنا وأنت ولينا ومولانا